Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyan akan mitoci 25, 31 A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barka mu da wannan lokaci ni ne baba ya kuma kiri tare da aliyu mustapha sakwato za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokaci kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai to baba akwai alamar cewa sabon shugaban amurka mai jiran gado donald trump ah, yana ta kara janye jikinsa daga alkawla da dama da ya ɗauka lokacin da yake kamfen a gobe alhamis gwamnatin kasar colombia da kungiyar 'yan tawaye mafi girma ta wannan kasa suke shirin sake rattaba hannu akan wata sabuwar yarjejeniyar sulhun da aka yi gyaran fuska sannan fargaba cewa watakila 'yan tawayen iraki za su yi amfani da makamai masu guba ya tada hankalin mutane a can to bayan kun gama jin labarai muna da rahoto akan wasu 'yan matan chibok da suka kukuta daga dajin sambisa yau shekara biyu zuwa sama muka yi a cikin sambisa haka har na haifu da na haifu yariya na ta rasu a abuja kuma an kama wasu 'yan sanda da suke taka rawa a sace-sacen mutane to sai dai wasu sun ce ba laifinsu ba ne ya kana biyan ɗan sanda naira dubu ishirin da bakwai naira dubu ishirin da talatin ka ce kana sai zai aiki zai da shi haka kuma za ku je irin matakai da sojojin kasashen niger burkina faso da mali suke ɗauka na yaƙi da ta'addanci akan iyakokinsu sa'annan akwai shirin demokradiyya a yau da sahabu aliyu zai gabatar amma duk sai bayan kun ji labaran duniya jama'a mu da asuba akwai alama cewa sabon shugaban amurka mai jiran gado donald trump yana ta kara janye jikinsa daga wasu daga cikin alkawuran da ya ɗauka a lokacin da yake campaign ciki har da alwashin da ya ɗauka na cewa zai sa ko kuma zai jefa abokiyar takarar tashi hillary clinton a kurkuku a lokacin ganawa da ya da manyan editocin kafofin watsa labarai da dama na amurka wanda kuma ya sha saka kafar wando da su ciki har da jaridar new york times wacce ya sha la'anta na ma trump ya canja matsayi inda ya ce yanzu ai yana mutunta wannan jarida ta new york times yana makaranta ta to a wajen wannan haduwar ce yake nuna kafofin watsa labaran cewa yanzu baya da wata niyya na neman a gudanar da ko bincike ma akan amfani da hanyar sadarwar kanta hillary clinton ta yi amfani da ita wajen aika sakonnin imel a lokacin da take rike da mukamin sakatariyar harkokin wajen amurka balle ko maganar gidauniyar clinton din ta ba da tallafi trump ya ce hillary ta ji jiki matukan gaske ita da iyalinta sun sha bakar wahala a lokacin yakin neman zaben da ya bayyana a matsayin mai wahala matakar gaske tsohon magajin garin new york rudy giuliani ɗaya daga cikin manyan mukaraban donald trump wanda ake masa ran cewa za a bashi wani babban mukami a sabuwar gwamnatin ya ce kudurin trump din daidai yake da abin da aka saba gani a siyasa amurka a tradition in american politics that after you win put things behind you and if that's the Julian ya ce abin da aka saba ne na al'adar siyasa Amurka cewa 'yan kaya galaba a zaɓe sai ka manta wasu abubuwa saboda haka in abin da Trump ya yanke shawarar zai yake nan to wannan daidai yake da abin da tarihin siyasa ya gada dama a nan Amurka. ita ma maganar canji da ɗumamar yanayi wacce a lokacin kamfen taron ya rika cewa kirkiren china ne ita ma ya canja matsayinsa a kanta da maimakon a dawo da wannan batu trump ya ce ya fasa janye amurka daga cikin yarjejeniyar kiyaye yanayi ta paris a gobe alhamis ne gwamnatin kasar colombia da kungiyar 'yan tawaye mafi girma ta kasar farc za su sake rattaba hannu akan wata sabuwar yarjejeniyar sulhu wanda aka yi wa gyaran huska a birnin bugu ta ne madugu na kungiyar 'yan tawayen rodrigo londono da shugaban kasar colombia juan manuel santos wanda ya sami lambar yabo ta nobel a watan jiya saboda wannan kokari da yake yi na maidowa kasar shi zaman lafiya za su yi hidimar sanya hannu a kan sabuwar yarjejeniya yanzu shekaru hudu kenan dai da shugabannin gwamnati na kasar da da 'yan tawayen suke kokarin neman hanyar sasanta wannan tarzoma wacce ta kai ga fadace-fadace da suka laƙume rayukan mutane da suka fi 220 kuma suka raba miliyoyin mutane da mazauninsu a cikin watan jiya ne masu jefa ƙuri'a na ƙasar colombia ɗin suka ba da mamaki lokacin da suka jefa ƙuri'a na rashin amincewa da tsohon yarjejeniya na sulhu wadda aka kulla shi yasa yanzu a wannan karo aka ajiye cewa wannan sabon yarjejeniyar baya an sa mata hannu za a hannunta ta ne kawai kai tsaye zuwa ga majalisar dokoki don ta amince da ita maimakon neman jin ta bakin al'umman kasar to muna ba ku labaran nan ne daga sashen wasu murya amurka a birnin washington dc fargaba da ake ji da cewa mayakan isis da ke kokarin ci gaba da rike birnin mosul a ƙasar iraki a hannunsu ta za su nemi su yi amfani da makamai masu guba to wannan yana da haifar da zaman ɗarɗar na irin wata gagarumin masifa da al'ummar yankin za su iya auka a cikin ta idan hakan ta faru duk da kokarin da sojan iraq suke na neman fitar da mutane daga wasu sassa na wannan garin na mosul din har yanzu akwai dabban da batan mutanen da ke cikin garin da ita ta zo ta da su sannan kuma duk da cewa soja suna da kayan aiki da ke kare su daga irin wannan mukamai masu guba din ba wasu matakai masu inganci da aka dauka na kare fararen hula daga irin su makaman bilkis will wacce ita ce babbar jami'ar gudanar da bincike ta kungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta ce ba wata cibiya ko ta sojan iraki ko ta amurka ko ta wata kungiyar ba da agaji wacce ke baiwa jama'a wani bayani kan abin da ya kamata su yi idan har an kawo garin farmaki da irin waɗannan makaman masu guba akwai alamar cewa duk da kiraye-kiraye da kasashen duniya ke mata gwamnatin kasar myanmar ko kuma bama ta daura ta na ci gaba da aiwatar da kudirinta na toshe hanyoyin fita kasar don hana wa ɗimbin tarin musulmi 'yan jinsin rohingya ficewa ta jiragen kwale-kwale don gujewa masifar kuntatawa da ake musu a wannan kasar da akasarin mutanen duk mabiya addinin buda ne bayan sun share watanni biyu suna fuskantar samame da ma'aikatan tsaro ke kaiwa a kansu ɗaruruwan musulmin rohingya ne suka yi yunkurin karya doka wajen tsallakawa zuwa ƙasar bangladesh da ke makwabtaka da su ko a cikin makon da ya gabata majalisar ɗinkin duniya ta ba da rahoton cewa kamar mutane dubu uku ne waɗanda galibinsu musulmi ne aka raba da muhallansu a yayin da ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama suka tabbatar da cewa an kashe aƙalla tamanin daga cikinsu a lokacin da ma'aikatan tsaron muhammad ɗin suka afka musu to a ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen amurka tana jan kunnen amurka fa cewa kada su je ƙasashen turai saboda fargabar da ake da ita na halin ta'addanci musamman a wannan lokacin da mutane ke yawan shirin morewa hutun 'yan kwanaki a na amurka da kuma can turai din musamman a cikin sanarwar da ta bayar tun shekaran jiya ma litinin ma'aikatar harkokin wajen amurka din take jan kunnen su 'yan amurka cewa su gujewa wuraren da ake tarukan masha'a kamar shagogulan waje ko hidimomi a manyan filaye ko kuma ma kasuwannin baje koli a fili bayanan sai nuni da kasashe irin su faransa da jamus da belgium da turkiya wanda suka fuskanci hare-haren ta'addanci daban-daban a wannan shekarar da ke karewa wanda kuma amurka ɗin ke jin cewa har yanzu ba su wuce a sake auna su ba labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tumadalla an ceto wasu 'yan matan chibok da kungiyar boko haram ta yi garkuwa da su kuma tuni aka miƙa su ga jami'an tsaro a jihar adamawa malama aisha tana cikin waɗanda suka kubuta daga dajin sambisan kuma ta zanta da wakilinmu ibrahim abdulaziz sai suka kama ni suka aurar da ni da suka aurar da ni da sun aje mu a wani gida da suka aje mu a wani gida bai kai sati daya ba haka sai aka ɗauke mu aka kai mu goza da aka kai mu goza daga baya aka zo aka kai mu cikin sambisa yau shekara biyu zuwa sama muka yi a cikin sambisa haka har na haifu da na haifu yariya na ta rasu da ta rasu haka akwai wata yar cibo ta haifu da ta haifu ita kuma ta rasu haka ga yarinyan ta ma yanzu a bayana sunanta fatima tana bayana yarinyanta mamanta ta rasu sunan mamanta debora akwai matan da aka sace a chibok a kin taba ganin wasu eh na gan su mun zona ma sun zona karkashin bushiya ga yariyan su ma a bayana kamar aisha su ma waɗannan ƙananan 'yan mata da ke ma makarantar firamare wanda ko shekarunsu ma bai shige sha uku zuwa sha biyar ba sun ko bayyana yadda 'yan boko haram suka sace su da kuma auren dole da aka musu a dajin na sambisa. sadiya jibrila a wace makaranta kike kafin abun ya faru firamare firamare me ya faru ake tuna abun da ya faru lokacin da boko haram sun shiga garin mu mm. da yamma gulag karfe biyar sai muna gudu mun iso har shuwa sai suka ka sai a sai sun riga sun shiga gari sai suka kama mu suka tattawa mu suka ji ku koma kuna gudu za ku tafi garin arna gashi mun zo sune suka kwashe mu suka zuba mu a wani gidan mu kai sati ba mu da na sai suka ce sai an mana aure muka ce bara mu yi aure ba an zo an ɗibe mu an tafi da mu sai aka kai mu cikin sambisa an kai mu cikin sambisa muna zama ruwa in ma sai ka fita ka ɗiba kuma kullum sai an duke mu mijin da aka aurar mana in kullum sai ya duke mu barkisu umaru barkisu kamar da suka kai ku sambisa ya suke kima miki aure eh an yi mini aure me suke faɗa muku Mai suke fada mana hmm. sun ce mana in dai za mu zonna in da hmm. za mu zonna ba in sun ce za su kakkashe mu in ba mu zonna in mana aure ba. ba tun yau bane ma dai 'yan sa kai na maharba ke tallafa wa sojoji garba tarfa da ke zama jami'in harkokin tsaro da kuma binciken na kungiyar maharban jihar adamawa ya ko na yadda ma suka kubatar da waɗannan 'yan mata da kuma ƙananan yaran a satin da ya wuce hmm. mun fitar da goma sha hudu a yanzu kana gani akwai su takwas da yaran su a yanzu nan wanda boko haram ta kama su da dole an mm. aura da waɗansu su suka zo na zambiza mm. daga shekara biyu zuwa sama suna kokarin gudu muka taimaka aka mm. fitar da su kawo yanzu hukumomin tsaro ba su yi cikakken bayani ba game da matakin da za a ɗauka game da mata da ma kananan yaran da aka ceto to sai dai tuni rundunar 'yan sandan jihar adama ta bakin kakakinta sb usman abubakar ya ce tuni aka tura ƙarin jami'an 'yan sanda yankunan da aka kwato tare kuma da yin kira ga jama'a da suke ba da haɗin kai domin kulla ta biya kuɗin sabulu a fafutukan da ake yi na kawo ƙarshen matsalar ta boko haram ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya. kuma da a gaida Ibrahim Abdulaziz a birnin tarayyar Najeriya kuma hukumar 'yan sanda ta tabbatar da kama wasu jami'anta su guda tara da suke da ake hada baki da su a ana fashi kuma ana garkuwa da mutane. Ga wakilin Hassan Maina na da ƙarin bayani akan haka. an sake cafke kalin wasu da ake zargi aka kuma samu bindigogi kirar ak-47 guda 14 da harsasai masu rai guda 363 da kalin wasu miyagun makamai rundunar 'yan sandan najeriya ta kuma ce ta cafke wasu masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da kalin wasu jami'an 'yan sanda guda hudu da suke taimaka musu an kuma sami nau'o'in makamai guda goma tare da su kuma wasu daga cikin 'yan sandan sun amsa cewar suke samar da abubuwan fashewa ga 'yan ta'adda a jihohin Legas da ogun kazalika rundunar 'yan sandan ta najeriya ta kuma ce ta cafke ƙarin wasu tsofin 'yan sanda a shiyar arewa maso gabas da suke taimakawa wurin tada hankali a wancan shiyar. yanzu dai ta fito fili karar cewar fashi da makami da kuma garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da ya tsananta a ƙasar da hannun wasu jami'an 'yan sanda a ciki na tattauna da tsohon mataimakin su feta janar 'yan sandan najeriya aig ibrahim baba ahmad mutane suna cikin barbar tun da an so shiga gidajen mutane yanzu kwanaki just kwanaki ko biyu ko uku da suka wuce kira gidan mun bandara haka mun bandara an kasin ne na na shugaban ƙasa. abin mutane har cikin gidajen su a kama su a garkuwa da su don a bada kuɗi ya kamata shugaban kasa da jami'an 'yan sanda da na sojoji sun ji su zama su nazari akan wannan abu. Eto amma yana bai ana ganin kamar yan sanda ba su yi aikin su ba ne. Eto eh, da wannan din na wannan sai da kayan aiki. Ya kana biyan ɗan sanda naira dubu ishirin da bakwai naira dubu ishirin da talatin ka ce kana sai zai aikin zai da rai. Kai yanzu ka rike mataimakin shugaban yan sandan Najeriya gaba ɗaya yanzu kai baka gamsu da yadda tsarin aikin ɗan sanda ke a Najeriya ba kenan. Ko kama ban gamsu ba na aikin ɗan sanda shi ka talatin da biyar. Ka je police station mota da ke na ka samu mota guda biyu na na aiki. Ka je police station ne irin bindigogin da suke da shi. Ka dubi yan sanda ka hanya ka tambaye su bindiga su a sashi ne wani a ciki. To da za eh, na ina jin idan ana son kasa ta yi kyau idan ana son ta gyaru sai an kan yan sanda na tambayi dan majalisar dattawan Najeriya sanata Bukar Abba Ibrahim ko baya jin samun doka mai tsanani bisa laifin garkuwa da mutane ka iya kawo ƙarshen wannan matsala eh. ana kawai yin wannan din a House of Reps an yi doka wanda za a yi kisa ne ma gaba daya. da mutum aka same shi da wannan maganar kidnapping to nan masanin ana kokarin yin wannan problem ba rashin dokoki ba ne doka ba zai iya kama mutum ba doka zai iya hana wani saboda tsananin dokan da aka sa ba daidai haka in sha Allah za a yi wannan Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria To duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu To madalla a gaida Hassan mai na kaina har yau dai akan zancen tsaro a jamhuriyar niger kuma jami'an sojoji ne daga kasashen niger da burkina faso da mali suke tattaunawa a birnin yamai a kan yadda za su bullo hanyoyi na dakile fashi da makami da ake yi da kuma ta'addanci a yankunan su na wato lipta ko gurma da yake jawabi a madadin babban kwamandan rundunar mayakan Nijar mataimakin kwamandan kanal Ahmed Mohamed ya buƙaci hafsoshin da ke halartar wannan taro su duba hanyoyin kafa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen ko gurma mai alhakin tabbatar da tsaro a kan iyakokin Nijar Burkina Faso da Mali kwatankwacin ta yankin tafkin Chadi mai yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Tuni dai jama'a suka fara tofa albarkacin baki akan yunƙurin kafa wannan runduna. alasan musa kusa ne a kungiyar direbobi lalle wannan matakin ya katsa aka yi tsakani da allah eh, sai in ce watakila shi na barta wani abu me yasa in ce muku watakila shi na barta wani abu saboda matsalolin da ke da kwaicin cikin kasar nan kowa ya san su wa'annan mutane masu irin wannan aibe-aiben aiki an san ko su wane ne saboda shi da kanshi minista na cikin gida da owo da baki ya ce wata kabila ce wadda wadda an san ta yayin kiran su jawo kenan su ne na wannan matsala wannan mutane wannan wajen suke cikin Nijar kowa ya san wajen da suke cikin azawa cikin gana suke azawa ba hone ta ba dan saboda ka ketar mali ka kai ikarfan ikarfan da diga ta sako da mai talake numar suna wannan gure mutane ne wanda suke tana a cikin kasar nan ta kurfai zuwa zaman gandan nan kwa don ka cikin azawa cikin wannan mutane suke amma in sun ce za su yi da wata runduna mai kula da irin wannan abun to sa an ɗauki takatsatsa. shi ma amadu tijani alhaji anis wani dan jarida mai bin diddigin al'amuran tsaro ya yaba da wannan mataki da ƙasashen ko gurma ke shirin ɗauka. muna ganin insha Allah wannan runduma za ta yi aiki fiye da yadda ake tsammani balle ma in suna faturi da yawa suna zagaya kwarai bisa kan hanyoyi tunda babban matsalai bisa hanyoyi ne ma cikin burkina daga fada zauwa eh, kancare akwai lokacin da in ka zo sai dai ka kwana fada baka iya kama hanya saboda tsoron kar a tare ka ko kuma sai motoci sun tattaru sun tattaru sun zama da yawa a yi escort a huce nan ma akwai hatsari tun da in ba tare da 'yan sanda ba ake akwai hatsari. Kanal Ahmed muhammad ya kuma buƙaci hafsoshin waɗannan ƙasashe su nazarci hanyoyin da za su taimaka a samu kyaukyawar fahimta tsakanin dakarun waɗannan ƙasashe uku a fagen daga. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. haɗa kai yarda haka nan yanci, ma'adan na talaka da kalkanci. To madalla a gaida Sule Barma. Wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 12 kenan da minti 16 da minti 17 na dare a nan Washington DC. Yanzu kan ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau. demokradiyya a yau. Cikin shirin kuncin rayuwa ko siyasa ta sa wasu a sakkwato kira ga tsohon shugaba Jonathan ya dawo ya ceci Najeriya? Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Bari mu fara da addu'ar Allah ya hana Najeriya da kuma kowace al'umma ma shiga wani yanayi da shugaba Muhammadu Buhari ya gani zamanin yana kwas na soja a Indiya. Na karanta a hirar da aka yi da shi a wata mujalla yana faɗin yadda ake kwasan gawarwarki da safe a ƙasar ta Indiya yadda ake kwasar shara da safe mutane da suka mutu saboda yunwa. Yana cewa amma yau ga Indiya ba wai kawai ta wadata kanta da abinci ba, amma har sayarwa take yi a ƙetare. Najeriya tana cikin mawuyacin hali domin ko a ranar Litinin hukumomin ƙasar sun fidda alƙaluma sabbi da suka nuna cewa tattalin arzikin ƙasar ya sake yin baya da kamar kashi biyu da rabi saboda rashin tabbas a kasuwar mai a faɗin duniya da kuma ɓarnar da 'yan bindigar yankin Niger Delta suka yi wa harkar haƙar mai a yankin. To ko waɗannan matsalolin ne suka yi tsanani suka sa wasu a Sokoto yin kira ga tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan lokacin da ya kai ziyarar ta ta'aziyya jihar ya sake dawowa mulki sai Allah. Ga rahoto da Murtala Faruk Sanyi ne ya haɗa mana. Babban abin mamaki ma da ya zo wa wasu a bazata shine yadda wasu matasa suka riƙe kwalaye ɗauke da saƙonni iri daban-daban kamar baba ka dawo, baba ka cece mu, Jonathan gwarzon shugaba da dai sauransu yayin da wasu suke tafi suna furtawa da bakinsu. Wannan lamari ya bai wasu mamaki, ya ba wasu haushi wasu ko dariya yayin da wasu ke ganin cewa wani sako ne zuwa ga salon mulkin jam'iyyar apc mai mulkin ƙasa da kuma jihar ta sokoto to sai dai jam'iyyar apc ta ce ko a jikinta a ta bakin shugaban jam'iyyar a ƙaramar hukumar mulkin sokoto ta kudu muhammad dan goggo mu abin da muka doka ubanmu shugabanmu alamin shika mun doka cewa tsohon shugaban ƙasa zai zo shi mana jaje shi taya mu kuka shi muna alhini da abin da ya same mu sai ga shi an rarraba kuɗi a ɗauko motoci ƙauyuka daga ko'ina alba kulikul ne a ji a ɗauko mutane a to a yi mutane ga a yi ɓace ɓace a bubu gidan joji amma alhamdulillah na nace maka da Allah ko nodili yadda ya ta yafa ne mai irin wannan tarbo shi da shugaban karamar kuma balle tsohon shugaban kasa amma wasu na ganin cewa ko da dai kuɗi aka bayar waɗannan mutanen suka zo amma ga yadda suka taru kuma da yadda sakonnin da suke nunawa na cewa baba ka dawo da dai sauransu ana ganin kamar wata alama ce ta cewa watakila jama'a sun fara gajiya da mulki ko kuma salon mulkin jam'iyyar apc wanda ake cewa ana ana sa har yanzu ba su ga ƙaho ba magana a ce an gaji da mulkin jam'iyyar apc shekara nawa gyara muka yi mutala shekara goma sha shida an kai ana ɓanna a za a yi a taho cikin shekara guda da wata biyar a gyara ɓannan nan kajin biliyoyin da aka ɗaukowa ga mutum guda a za a gyara ɓannan ga abin da ɗaya muka roƙo Allah shi isa muna to kenan in na fahimce ka kenan wannan bai koyar da ku wani darasi ba ta yadda watakila za ku canza ga salon mulkin da kuke yi ga jama'a ga darasin mi magana pdp magana pdp ta koya mana darasi ta koya mana darasi tun zamanin da muna yanzu mun karanci darasi kuma mun iya darasi in wa aka magana mun zana ita in hor gaba aka zana mun zana shi mun zana inda kwana gidanka sai ka karanta kulhu lahu dubu ka karanta lilahi kawa dubu ka karanta adil kursu ka karanta komishin na kare gidanka yau sai gidanka shi kwana buɗe mun zauna in za ka hita gidanka in ka ga mutum biyar ta hanyar garka ka gudu kai ka fata shi ka gudu ba sai an ci gudu ba yau in mu zauna garka har karhe ɗaya har biyu na hirar dare wani da da mu karatu mu yi karatu maganar yunwa ko wani abu wannan na Allah ba mu hana shi jam'iyyar PDP ko ta bakin sakataren ta na watsa labarai na jiha Yusuf Dingyadi ta musanta zargin amfani da kuɗaɗe wajen tara jama'ar. To irin ɗaruruwan mutanen da suka bi titi wasu tun karfe tara suna zaune suna jiran sa da kuma waɗanda suka bi eh, ranka ya tare da shi a gidan sarkin musulmi wata alama ce da ke ƙara nuna cewar a gaskiya jama'a sun gaji da irin wannan mulki na kama karya mulkin wahala mulkin talauci mulkin cutar da jama'a da kuma mulkin ha'inci da ake wa jama'a a cikin wahala kuma ana wahal da su na'am to amma wasu da dama suna wato zargin cewa waɗannan mutanen kamar an ɗauko hayar su ne ko kuma an sai su ne ko kuma an ba su kuɗi ne shi yasa suka zo suka yi wannan lamarin abin da nake son ka sani shine mai girma goodluck jonathan kamiya to sokoto sai da yi magana da gwamnan jihar sokoto gwamnan jihar sokoto dan jam'iyyar apc ne ya ba da dama mataimakin gwamnan jihar sokoto alhaji ahmed aliyu ya tarbe shi alhaji ahmed aliyu yana airport muna tare da shi wurin tarban shi da shi cikin motar mataimakin gwamnan jihar sokoto ya zo gwamnatin jihar sokoto har liyafa ta shirya ma tsohon shugaban kasa goodluck jonathan tare da mataimakin gwamna yake daga fara sarkin musulmi ba a biya gidan kowane dan siyasa ko wani jigon jam'iyyar pdp ba kai tsaye hilin jirgi aka wuce don haka kaga in aka ce wai an ɗauko hayar mutane to mu muka ɗauko hayar mataimakin gwamna ko mu muka ɗauko hayar motocin gwamnati ko ko mu muka ce a ba mu masaukin baki na shugaban kasa ɗaya kenan na biyu kwamishinan 'yan sanda yana wurin darakta ss na wurin duk haya su muka dauko jama'a da suka yi layi bisa titi tun daga garin kasarawa har zuwa cikin garin eh, sokoto mu muka dauko haya su ko cewa muka yi su fito akwai waɗanda kuma suka zauna tun karfe tara a fara sarkin musulmi duk mu muka ce in kuma ɗauko hayar su daga ina mutanen sokoto ne sun gaji suna cikin wahala sun ga talaucin da ake da irin duk alkawarin da aka yi musu an saba da a ce ya gurlak jonathan da ya to sokoto a yi mashi kuwa ko an jefe shi da mu yan pdp babu inda za mu sa huskan mu babu inda za mu sa kanmu don kunya don mu yi abin kunya lokacin da aka gurlak jonathan an kishi ne da farfaganda da karya da awani da addini jama'a sun gano cogin da aka yi musu sun gano kare da aka yi musu sun gano goodluck jonathan shine kawai tushen da ya kamata a bi a goyi baya ya ceto najeriya nan a wannan lokaci na tambayi dr sa'id ahmed dokawa ko me ya janyo irin waɗannan kiraye-kirayen to ba zan yi mamaki ba idan bango ne ya tsage don haka kadangare ya samu gurin shiga shine cewar halin matsin tattalin arziki da aka shiga da kuma baraka a tsakanin 'yan jam'iyyar apc idan watakila biyun suka haɗu suka ba da dama ga waɗanda ke da hamayya da jam'iyyar su tsara yadda waɗansu za su fito su yi irin wannan saboda cimma wani buri na siyasa. na kuma ba zan yi mamaki ba idan wato su kuma al'umma ɗin ne saboda saurin mantuwa irin kaɗan adam wanda kuma kaɗan najeriya wato ta daban ce yanzu nan zai manta abin da ifa jiya kullum yau ce a gabansa idan watakila ba wani ne isa sun ba kawai su suka sa kansu saboda suna ganin su wannan tafiyar ba sai musu Um, yasa eh, masu mulki ya kamata su la'akari da wannan kada su bar tazara mai yawa tsakanin su da talakan Najeriya. Um, barin tazara saboda wannan mantuwar. Eh, Dr. Sa'id wannan da ka ambata kada gwamnati ta bari shin wannan sakaci ne rashin iya gudanar da mulki ne ko kuma me ya janyo haka? To babu shakka dai um, akwai wani nau'i na kashi a gwamnatin wannan koda babu daɗin faɗa akwai wannan nau'in kuma a fahimta ta ya faru saboda tazarar da take tsakanin gwamnatin da jama'a kuma saboda ma tazarar da take tsakanin gwamnati da jam'iyyar gwamnatin da kuma gwamnati da majalisa domin abin da yake akwai kullum a tsarin demokaradiyya akwai haƙƙi da yake tsakanin eh, ɓangaren zartarwa da ɓangaren majalisa kowa da ina da haƙƙinsa akan ɗan uwansa to haka kuma duka biyun suna da haƙƙi akan jam'iyya alal misali shugaban ƙasa yana da haƙƙi akan jam'iyya jam'iyya tana da haƙƙi akan gwamnati daga cikin haƙƙin jam'iyya akan gwamnati shine zamana ta san abin da gwamnati take ciki wani hali ake ciki kamar matsin tattalin arzikin nan me ya janwo shi wani mataki ake ɗauka yaushe ake sa ran za a samu sauki to eh, haka kuma yana daga cikin haƙƙinsu zamana a naɗe-naɗe da ake yi na siyasa suna da ta cewa jam'iyya tana da ta cewa Masu aro da haka Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau a makon nan sai kuma mako na gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Murtala Faruk Sanyinna da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Kuma dalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To akwai alamar cewa sabon shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya fara yin ribas ga maganganun da ya lokacin da yake yakin neman kamfe yana tada su a kamar har da alwashin da ya dauka da cewa zai jefa abokin takarar shi Hillary Clinton a gidan yari. a lokacin da ya gana da manyan editocin kafofin watsa labarai a jiya yake nuna musu cewa yanzu baya da wata aniya na neman a gudanar da ko da bincike ma akan amfani da ita Hillary Clinton ta yi da hanyoyin sadarwa na kashin kanta na wajen aika sakonnin imel lokacin da take rike da mukamin sakataren harkokin wajen amurka balle ko maganar gidauniyarsu na clinton trump ya ce hillary ta ji jiki matuka ita da iyalinta saboda haka a kyale su don sun sha baka wahala a lokacin wannan kyamfe din shi ma tsohon magajin garin birnin new york rudy giuliani wanda na kusan shi donald trump ne har ma ana zaran cewa za a ba wani babban mukami ya ce abin da aka saba kenan al'adar siyasa ta amurka cewa idan kai zaɓe wato kai galaba a zaɓe sai ka manta da wasu abubuwa da suka faru a can baya to da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya kuma karfe 7 agogon ghana za ku ji mu da wasu sabbin labarai rahotanni da shirye-shirye kuma za mu karanto wasu sakonninku. yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa da muryar amurka musamman ali mustapha sakwato da muka gabatar da wannan shiri tare da mai ba mu umarni solomon abu da kuma ainihin injiniyan mu na wannan safe wato john elson kenan baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya